radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba an wani gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da muleka iran da kuma kiɗe iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salis man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 8 ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 11 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware san cewa yau ce ranar 8 ga watan satumba wadda kuma rana ce da hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da jahilci a faɗin duniya gwargwadon ilimi da ci gabansa a kowace al'umma gwargwadon ci gaban da wannan al'umma za ta samu a dukkanin bangarori na rayuwarta domin haka ne hukumar unesco ta ware wannan rana domin kwadaitar da gwamnatoci a dukkanin ƙasashen duniya da su fara da muhimmanci wajen rage yawan jahilci a duniya wanda kuma hakan zai taimaka matuka wajen samar da mutane masu ilimi wanda hakan zai kuma amfanar da dukkanin duniya baki ɗaya. da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin mai juyin juhal musulunci a ƙasar iran a rana irin ta yau din ne miliyan mutane a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran suka fito wata gagarumar zanga-zanga domin nuna rashin amincewa da salon mulkin kama karya na sarki sha wanda yake samun goyon baya da ɗauki kai tsaye daga gwamnatin amurka da birtaniya da kuma isra'ila amma sojoji masu tsaron fada sarkin sun buɗe wutar bindiga akan masu gudanar da zanga-zangar kuma su kashe dubban mutane akan haka ne ma al'ummar kasar iran ɗin suke ɗaukar wannan rana a matsayin rana mai matukar muhimmanci a tarihin juyin juhali wanda suka yi a ƙasar wanda kuma ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na sarki sha a ƙasar iran baya ga haka kuma wannan zanga-zanga da kuma abin da ya faru yana da gagarumin tasiri wajen cin nasarar juyin juhalin musulunci a kasar domin kuwa tun daga wannan lokaci ne bai ga birnin tehran sauran birane ma suka ɗauka sakamakon abin da ya faru a birnin na tehran na kisan kyashi da aka yi wa jama'a wanda kuma sakamakon zanga-zanga da ta barke a sauran manyan birane na kasar hakan ya sa jami'an tsaron sarki sha sun kasa shawo kan lamarin wanda da ƙarshe kuma hakan ya sanadiyar faduwar gwamnatinsa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim da labaran duniya farko muhimman kanin su iran ta yi tir da harin ta'addanci da aka kai a kasar burkina faso Hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya DSS ta sanar da yin awon gaba da tukurmamu. Sojojin Isra'ila sun sake kashe wani ne a wani gari da ke kusa da garin Ramallah. Kasar Jamus ta dawo da ayyukan sintiri karkashin rundunar wanzar da zaman lafiya ta masa dinkin Duniya a ƙasar Mali. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta yi da harin ta'addanci da aka yi a ƙasar Burkina Faso. kakakin makasaraukin wajen kasar iran nasir kana'ani ya ci da mummunan harin ta'addanci da kungiyar ta'adda ta kai kan tawagar ma'aikatan jin kai a arewacin kasar burkina faso mutuwar mutane goma da kuma jikata wasu da dama haka zalika iran ta jajanta wa al'umma da gwamnatin kasar burkina faso da kuma iyalan waɗanda harin ta'addancin ya shafa rahotannin baya bayan da muka samu hukumomin kasar sun sanar cewa akalla mutane 35 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 37 kuma suka jikkata halin wasu daga cikinsu rai kwakwai mutu kwakwai a ranar litinin ta gabata ce gwamnatin da ke yankin sahel ta sanar da cewa matuƙin motar da ke dauke da tawagar sojojin da ke rakiyar tawagar ma'aikatan jin kai ta taka nakiya da aka bizne akan hanyar su ta jibo zuwa birnin gwagadugu da gudanar da wasu muhimman ayyuka. Ƙasar ta yammacin Afirka mai yawan jama'a miliyan da 21 tana fuskantar matsalar siyasa da ayyukan jin kai tun daga shekara ta 2019 inda ƙungiyar ta'adda ta da'ish take kai hare-hare a ƙasar da makasashen makwabta wato ƙasashen Nijar da Mali. Hukumar tsaro ta farin kaya a Najeriya DSS ta sanar da yin awon gaba da tukurmamu. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS a Najeriya ta yi karin hasi game da kama tukurmamu mutumin da ke shiga tsakani wajen yin sulhu don sakin fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. A wata sanarwa da kakakin DSS ya fitar, Peter Ofunanya ya faɗi cewa an kama mamu a ƙasar Masar ne kuma yanzu haka yana hannunsu inda zai amsa wasu tambayoyi ya ce mun tabbatar da cewa mamu ya shiga hannun jami'an tsaro a masar a ranar shida ga watan satumba yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa saudiya don yin umara tare da matansa guda biyu wannan matakin ya biyo bayan bukata da rundunar sojin najeriya da jami'an tsaro da kuma hukumar laƙin asiri ta ƙasa suka yi ne na dawo da mamu ɗin gida domin amsa wasu tambayoyi masu muhimmanci kan binciken da ake gudanarwa kan wasu al'amura da suka shafi tsaron sassa tsaro a sassan kasar kuma muna ba ku tabbatin cewa doka za ta yi aiki kamar yadda ta dace sojojin isra'ila sun sake kashe wani falastini a wani hari da suka kai a kusa da garin ramallah rahotanni sun bayyana cewa sojojin isra'ila sun kai hari a kusa da garin ramallah tsakiyar gabar yammacin kogin jordan kwana ɗaya bayan kashe wani falastini matashi cibiyar sadarwa ta yankin gabas ta tsakiya ta bayyana cewa sojin sun kashe falastinan ne a babbar kofar shiga ƙauyen baitin da ke arewa maso gabashin ramallah da safiyar yau alhamis sai dai sojin na isra'ila sun zargi falastinawa da kai musu hari da guduma da hakan ya kai ga jikkata soja ɗaya daga cikinsu wanda hakan ya sa suka buɗe musu wuta ko a jiya ma sojin isra'ila sun harbe wani matashi da falastini ɗan shekaru ashirin da haihuwa an san 'yan gudun hijira na alfarra da ke kusa da garin tubas da ke arewacin kogin jordan ma'aikatar lafiya mai hedikwata a ramallah ta faɗi cewa a falastini mai suna yunus gassan ya yi shahada ne bayan da sojin isra'ila suka harbe shi da harsashi a kirji rotanni sun bayyana cewa ya zuwa yanzu gwamnatin isra'ila ta kashe falasɗina ɗari da goma a gabar yammacin kogin jordan da yankin zirin gaza daga farkon wannan shekara zuwa yanzu. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Jamus ta dawo da ayyukan sintina karkashin rundunar MINUSMA a kasar Mali. Rotani sun bayyana cewa kasar Jamus ta dawo da ayyukan sintiri a gabashin kasar Mali a wani bangare na ayyukan rundunar wanzan zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya MINUSMA bayan da gwamnatin kasar Mali ta sanar da dakatar da ayyukan ta a watan jiya. bayan da ta hana ta haƙƙin tashi a jiragen sama. Hakakin sojin ya bayyana cewa a jiya ne aka dawo da ayyukan sintirin da take yi a birnin Gawo inda mafi yawancin sojin ƙasar Jamus a Mali suka kafa sansaninsu. A ranar goma sha biyu ga watan Agusta ne ma'aikatar tsaron ƙasar Mali ta sanar da dakatar da ayyukan rundunar wanzar da zaman lafiya ta masar Ɗinkin Duniya bayan da gwamnatin sojin ƙasar ta soke izinin tashi da jiragen sama a ƙasar. domin canza dakarun rundunar zan zaman lafiya ta masa ɗinkin duniya minusma a shekara ta 2018 ne aka kaddamar da ayyukan rundunar wanzar da zaman lafiya ta masa ɗinkin duniya a ƙasar mali domin taimakawa ƙasar wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi daga ƙarshe za ku ji cewa iran ta bayyana aniyar ta faɗaɗa dangantaka da ƙasar indonesia a ɓangarori daban-daban shugaban kasar iran ibrahim ra'isi lokacin da yake ganawa babban alkalin kotun koli ta kasar indonesia muhammad sirufuddin ya jaddada game da kaddangantakar abokantaka da ke tsakanin iran da indonesia kuma ya kara da cewa kasar iran da gaske take yi wajen daukar duwan mataki da zai kara yaukaka dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu har ila yau shugaba ra'isi ya ce kasashen biyu suna da kyakkyawar dangantaka tsakaninsu a bangori daban-daban da zai kai ga kara bunƙasa alaƙa tsakaninsu a matakin kasa da kasa da kuma mataki na yanki ya ce a yau tsarin 'yan mamaya yana zalunci mafi muni a duniya musamman kan al'ummar musulmi da sunan kare haƙƙin bil'adama ɗaukar mataki ɗaya daga ɓangaren masana shari'a na duniya wajen tunkarar wannan zaluncin da ake yi a fili zai tasiri wajen canza yanayin kare haƙƙin ɗan adam a faɗin duniya A nasa ɓangaren bangaren babban alkalin kotun koli na ƙasar Indonesia ya bayyana gamsuwarsa game da ziyarar da ya kawo nan ƙasar Iran da kuma ganawa da ya da shugaban kasar ibrahim ra'isi kuma ya siffata dangantaka daga tsakanin kasashen biyu a matsayin da daddiya kuma ta abota da ke samun ci gaba kullum kana ya kira da yin aiki tare tsakaninsa da kasar iran a bangaren fasaha da ta shafi doka da harkokin shari'a ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan. aminu ibrahim ke yake nan dake da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda mu fara da shirin nan na muleka iran jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirin na muleka iran Shin yadda cin sami ka muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da ɗan tarihi da mawuraye na addini da sun abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakata ko neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da fatan masu saurare su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kamar mu yaye kallabin shirin yanzu kuma sai lambu mai turaku arba'in daya cikin suna da wannan gari yake da shi kuma ake kiran wannan wuri shine wurin shakatawa na millat na ƙasa kenan kuma yana daga cikin muhimman wuraren kallo na garin wuri ne da ya dace sosai don yawon shakatawa da kuma yin tattaki ba ga wannan ma za ka kashe kwarkwatar ido wajen kallon wata fada mai cike da tarihi da ke wajen haka zalika furanni masu kaloli daban-daban za a gansu suna ɗaukar ido a wurin sai kuma makabartar bishar da ke ake kira da suna farar makabarta wanda da wannan suna ta fi shahara wanda tarihinta yana komawa ne zuwa ga zamanin tamuriyawa mutanen wannan waje sun yi amanna cewa farar ƙasar wannan makabartar tana taimakawa wajen hana lalacewar jiki allon da ake kafawa a kan ruka ana kafa su ne a tsaye inda ake rubuta sunayen waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a jiki sai kuma tsohon jirgi na garin bishahar a gabar tekun garin amir abad da ke garin bishahar akwai wani tsohon jirgi wanda tarihin zai komawa zuwa zamanin mulkin safawiya wannan jirgin wasu na ganin kamar jirgin ɗaukar kaya ne irin wannan jirgin akwai yansa dama da ke gabar ruwa a ƙasar iran wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan tarihi da ke iran wannan jirgin yana nan tun bayan shuɗewar ƙarnoni daban-daban masana tarihin ƙasa sun bayyana cewa babu maslaha wajen fitar da shi wannan jirgi daga wannan wajen shi sa ya ci gaba da zama har zuwa wannan lokaci to wannan kenan game da garin bishar yanzu kuma bari mu kai ziyara zuwa wajen ana tarihi da ke nan birnin tehran na gulistan da farko dai shi wajen ana tarihi da ke birnin tehran ko kuma wajen ana tarihi na ƙasa tarihin kafa shi yana komawa ne zuwa shekaru 80 da suka gabata kuma ana ɗaukar sa a matsayin uwar wuraren aron tarihi na birnin tehran a cikin wannan waje akwai guraben tarihi daban-daban na zamanin da suka gabata a tarihi misali kamar zamanin da ya zo kafin bayanar musulunci da kuma bayan bayanar musulunci kuma wannan shine wajen ana tarihi mafi girma a kasar iran kai a duniya ma yana ɗaya daga cikin mafiya girma wajen ana tarihi na iran waje ne da ake ajiye guraben abubuwa masu kima wanda wasu daga cikin tarihin tarihinsu yana komawa ne shekaru 300 da suka gabata daga cikin abubuwan tarihi mafi daɗewa a wajen tarihinsa yana komawa ne zuwa ga shekaru 600 da suka gabata kuma farkon lokacin bayanan ɗan adam a kasar iran ababen tarihi da ke wannan wajen an kasa su ne zuwa ɓangarori biyu wanda ya kunshi ɓangaren kayan tarihi na tun kafin bayanar musulunci da kuma wanda ya zo bayan bayanar musulunci fadar da ke cikin wajen adana tarihi na gulistone ɗaya daga cikin wajen ana adana kayan tarihi ne mafi shahara da ke nan birnin tehran na gulistan wanda ke shataletalen arak da ke birnin tehran wannan fadar tana dangantaka zamanin mulkin kajar duk da yake cewa an gina shi ne a lokacin daular safawiya amma gurbin tarihi da ya shafe su da ya rage guda ɗaya a tarihi ita ce wannan fadar ta gulistan wannan tarihinta yake komawa zuwa ga shekaru 200 da suka shuɗe. bangori daban-daban da suka kunshi wannan fadar ya hada da ɗakin taro na marmar ɗakin taro na masaukin baki sai fadar shamsul ammara da dai sauransu wani bangare kuma shine ɗakin buga littattafai sai kuma a hawa na ɗaya da ke wanda akwai ɗakin taro na salam wanda a cikinsa akwai guraben tarihi na fasaha da masana fasaha suka yi tun a zamanin kajar wani bangaren abubuwa na fasaha ɗin masu kima tarihinsu yana komawa ne zuwa ga fitaccen mai fasahar zane zane nan ne na kasar iran mai suna kamalul mulk wanda za a iya ganin fitaccen zane sa da ya zuba fasaha a ciki a wannan wajen sai kuma fadar sa'adat abad da ke cikin wajen ana tarihi na tehran fadar sa'adat abad wadda a baya tana da dangantaka da iyalan gidan sarautar kajar ne wanda bayansu kuma ya koma hannun iyalan gidan sarautar Pahlavi inda suka yi rayuwa a ciki. Hakikanin gaskiya wannan fadar ita ce fadar ƙarshe ta sarakunan ƙasar Iran. Baki ɗayan fadar Sa'adat Abad faɗinta ya kai hekta ɗari da goma kuma yana arewacin birnin Tehran ne a wani yanki mai yanayi da iska mai daɗi da ni'ima. Bayan cin nasarar junjiya musulunci a Iran an mayar da fadar a matsayin wajen adana tarihi a gefen fadar akwai wata fada amma ta shugaban kasa ce da ake kiranta da fadar shugaban kasa kuma yana tarbar baki 'yan kasashen waje ne a cikinta daga cikin abubuwan da ke cikin wannan wajen adana kayan tarihi din akwai fadar adana kayan tarihi na kasa da kuma wajen adana suturori na sarki sai kuma ɗakin girki da dai sauran fadoji da ke cikin tattare a wannan waje mai daɗan tarihi to ma saurare da yake lokacin da aka haɗe shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jihar da zamun shirin a nan sai a wata saurare za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a duk wani tallafa shirin kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a fadar mu na yanar gizo a fadar mu wato a madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To ba tare bata lokaci ba gabatar muku Muhammad Mu'tamadi domin jin irin wakar da ya tanadar mana. Ai saurari lafiya. تجلی از افق سر زد اشراق علم به بام خواهر should all the To an gaishe ka Muhammad motamadi a cikin wannan waka da ka rera mana. Da fatan masu sun gamsu kuma ta ƙayatar da su a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh